masu dawwama ne a cikinta sadakallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jiran auban da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kokun san da kuma shirin Afirka a yau. Akwai shirin nan na muryar masu saurare wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin auban da muke dauke da su. wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah. To amma kafin jin abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar amurka na nuni da cewa donald trump yana kan gaba a zaben minista harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya gana da firaministan kasar pakistan wata ziyara a birnin islamabad kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta harba makaman roka a kan yankin masana'antu na isra'ila da ke haifa To yanzu kuma ga labaran dake dake. Ɗan takarar jam'iyyar Republican a ƙasar Amurka Donald Trump yana kan gaba a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ƙasar bisa ga sakamakon da ke fitowa daga jihohi daban-daban na ƙasar Amurka. Bayan sun nuna cewa Donald Trump yana da adadin ƙuri'u na wakilai masu zaɓe 246 yanda ita kuma abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris take da ƙuri'u wato biyu da biyar ƙawancen ko kuma kowane ɗan takara yana buƙatar samun adadi na ƙuri'un wakilai masu zaɓe biyu da arba'in ko fiye da haka kafin ya lashe zaɓen shugaban ƙasar amurka kamal harris 'yar takara ta jam'iyyar democrat da takwaranta na republican donald trump suna fafatawa ne domin neman shiga fadar white house inda aka rufe rumfanan zaɓe a ranar jiya talata sannan kuma ake ci gaba da da kwan sakamakon zaben sakamakon wucin gadi na zaben wanda aka tattara ya zuwa yanzu dai yana da cewa donald trump ɗin yana kan gaba a mafi yawan jihohi da kuma wasu jihohin ma akwai tazara mai nisa tsakaninsa da kamal harris ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da firaministan kasar pakistan a birnin islamabad inda suka tattauna akan batutuwa da dama abbas arakci ministan harkokin wajen kasar iran da shahbaz sharif firaministan ƙasar pakistan sun tattauna kan harkoki na bunƙasa alaƙa da kuma kawo ƙarshen yakin da ke yi na kisan kiyashi da isra'ila ke yi akan al'ummar gaza da kuma wajabcin hana isra'ilan ci gaba da aikata irin waɗannan ayyuka bayan isar sabbin islamabad arakci ya shaida wa manema labarai cewa iran da pakistan sana da alaƙa ta musamman wadda ta samu asali daga makwabtaka da kuma alaƙa ta tarihi cuɗanya tsakanin su da kuma hulɗar siyasa da tattalin arziki. Arakci ya ce dangantaka wadda take tsakanin ƙasashen biyu ta kasance ta ‘yan uwantaka saboda abokantaka da ke tsakanin su da kuma cuɗanya ta al'adu. Yana mai cewa yayin wannan ziyara za a yi ƙoƙarin yin nazari akan hanyoyin ƙara haɓaka wannan alaƙa da kuma haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen Pakistan da Iran. A cewar sanarwar gwamnatin kasar pakistan wadda ta fitar sharif ya ba da fifiko a kan ƙudurin kasar na ƙarfafa alaƙar yanwantaka da iran ta hanyar ci gaba da yin mu'amala mai kyau da kuma inganta haɗin gwiwa domin cin more juna da kuma ɓangarori da suke da alaƙa da su ta kasuwanci firaministan ya kuma jaddada goyon bayan pakistan wanda take baiwa falasɗinu da kuma fafutakar da al'ummar Falasɗinin suke yi domin neman adalci da kuma 'yancin kansu. Ya yi kakkausar suka da kuma nuna matukar damuwa akan yadda Isra'ila take ci gaba da gudanar da ayyukan kisan kari dangi akan al'ummar Falasɗin. Firaministan na ƙasar Pakistan ya kuma jaddada buƙatar da buɗe wuta a cikin gaggawa a Gaza da samar da hanyoyin isar da kayan agaji ba tare da wani ɓata lokaci ba da kuma baiwa al'ummar Falasɗinu 'yancin cin gashin kai kamar yadda kuduri na majalisar ɗinkin duniya suka tanada firaministan na pakistan ya kuma nanata kakkausar suka kan harin da isra'ila ta kai akan kasar iran a ranar 26 ga watan oktoba yanda yake jaddada goyon bayansa ga iran ɗin da kuma tabbatar da 'yancinta ta jama'a masu harika da sha'afa waɗannan labarai duka suna zo muku ne daga hausa radio tehran Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta sanar da cewa ta harba makamar roka a kan yankin masana'antu na Isra'ila wanda yake kudancin haifa. A wani mataki na gayya ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ilan. Ƙungiyar ta Hezbollah ta kuma bayar da wani rahoto dangane da hare-hare wanda ta kai a kan sansani na Meron wanda ke gudanar da ayyukan jiragen sama da kuma sansanin Ma'ali Gulani. cibiyar bayar da umarni ta rundunar Hammond Brigade ta 810 inda ta yi amfani da makamar roka wajen kaddamar da harin. Banda haka kuma kungiyar ta Hezbollah ta kai wani hari akan makaman artillery na sojan haramtacciyar kasar Isra'ila a matsugunan Nayut Midran ta hanyar yin amfani da jiragen sama marasa matuka inda suka yi nasarar kai hari akan wuraren da aka auna su. Hakanan kuma kungiyar ta bayyana cewa ta harba makamar roka akan dandazon sojojin yahudawan isra'ila a wajen garin marunar ra'as wanda yake kasar labanan da kuma wurare daban-daban na arewacin palestine da ke karkashin mamayar isra'ila wanda suka hada da kiryat shimona na hariya sansanin soje wanda yake daib da kuma ramhatha game da yefa da yankin margalit ƙungiyar hezbollah ta kuma nuna hotunan bidiyo wanda ta ɗauka a lokacin da ta ƙaddamar da wasu hare-hare da rokoki a kan matsugunan yahudawa 'yan share wuri zauna da ke yankin ariyet kafin wannan lokacin da ya kungiyar hezbollah din ta fitar da wasu bayanai da take cewa ta kai wasu hare-hare a kan dandazin sojojin yahudawa wanda adadinsu ya kai ɗaruruwa a kan iyakar labanan da kuma palestinu da isra'ilan ta mamaye kafin yaɗa labaran ƙasar labanan dai sun ce an kashe ɗaruruwan sojojin isra'ila tun daga lokacin da suka kaddamar da farmaki a kudancin labanan a farkon watan oktoba sakamakon hare-hare da mayakan hezbollah suke kaddamarwa a kansu a wata gagarumar zanga-zanga ta ba zato ba tsammani wadda ta barke bayan kwaran ministan tsaron haramtaccen kasar isra'ila yuf galant da benjamin netanyahu yayi Duban Yahudawan Sahiyuniya masu zanga-zanga sun toshe babbar hanyar Tal Abib Island kamar yadda rahotanni suka tabbatar da hakan da kuma akan da cewa hakan ya jawo cunkoso ga ababen hawa a sassa daban-daban na birnin Tal Abib. Zanga-zangar dai ta barke ne a daren jiya talata inda masu zanga-zangar suka fara kona tayoyi akan tituna da saka shingaye na wucin gadi akan titunan. Gaggawa da rashin shiri na zanga-zangar ya sa 'yan sanda ba su iya shawo kan lamarin ba domin kuwa sun kasa hana masu zanga-zangar rufe hanyoyi da kafa a kan titina bayan kwarar tasa galant ya yi wata sanarwa inda ya bayyana cewa sabanin ikirarin netanyahu kwarar tasa ta shafi matsayarsa ne akan daftarin dokar tsatsauran ra'ayi na netanyahu wanda yake yunkurin zartarwa ya kuma soki yadda benjamin netanyahu ɗin ke fuskantar yakin da yake yi yana mai cewa mun rasa ɗaruruwan mayaka da sojoji a wannan yakin kuma muna ɗauke da nauyin dubban waɗanda suka jikkata da nakasassu wanda kuma har yanzu ake ci gaba da yakin gallant ya yi gargaɗin cewa tabbas akwai manyan ƙalubale waɗanda suke gaban isra'ila yana mai cewa shekaru masu zuwa suna tafi da matsaloli masu tarin yawa da ƙalubale mai wahala kuma yaƙe-yaƙe ba za su taɓa ƙarewa ba shugaban ƙasar gini bisau omaro sesko ya daga zaɓukan 'yan majalisa na 24 wato ga watan nuwamba a hukumance shugaban gini bisau ɗin ya daga zaɓukan na majalisar dokokin ƙasar wanda aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan nuwamba har sai abin da hali ya yi lamarin da ya tsawaita rashin tabbas a fagen siyasa a ƙasar ta gini a baya dai shugaban ƙasar ya aina ranar 24 ga watan nuwamban a matsayin ranar zaɓuka bayan ya rusa majalisar dokokin ƙasar a wani martani ga abin da ya kira wani yunkuri na juyin mulki akan gwamnatinsa amma tun a makon da ya gabata aka fara tsammanin za a ɗage zaɓukan domin rashin zaman lafiya wanda ake fama da shi a ƙasar mai amfani da harshen portugal ranar ɗaya ga watan nuwamba ministan cikin gida na ƙasar ya yi wani gargaɗi da yake cewa ci gaba da zaɓen zai iya yiwuwa ya haifar da wasu matsaloli wajen aiwatar da al'amura waɗanda suka shafi kuɗi a ƙasar sannan kuma ya bayyana ranar lahadi da cewa zai zama ranar da za a gudanar da wannan zaɓe a wannan mako a ranar cin da shugaban ya soke dokar watan yuli na shekarar 2024 wadda ta suka watan wato a matsayin watan da za a gudanar da zaɓuɓɓuka. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. to da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da sharhin bayan labarai. To a sharhin na yau za mu yi dubi game da zaben Amurka wanda ya fi kowane jawo rarrabuwar kawuna a tarihi. A ranar talata nan ce biyar ga watan Nuwamba Amurkawa suka kada kuri'a domin zaben shugaban arba'in da bakwai a fafatawar mai zafi mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar democrat na fafatawa da tsohon shugaban kasar donald trump sauran 'yan takarar uku su ne mai fafatkar siyasa ɗan shekaru 39 chase oliver na jam'iyyar lp mai neman 'yanci da jill stem mai shekaru 71 daga jam'iyyar gp da ɗan takara mai zaman kansa mai shekaru 71 cornel west amma harris mai shekaru 60 da trump mai shekaru 78 su ne manyan 'yan takara ana fafatawa ne a zaben mafi daukan hankali a tsakanin 'yar takara magajiyar joe biden daga jam'iyyar democrat da kuma tsohon shugaban kasar donald trump daga jam'iyyar republican idan har trump ya lashe zaben zai zama shugaban amurka na biyu a tarihin kasar da ya lashe zaben shugaban kasa ba a jere ba bayan grover cleveland a karshen karni na 19 idan trump ya yi nasara kuma zai zamo shugaban kasa na farko da aka taɓa tuhuma da aikata manyan laifuka ita kuwa 'yar takara kamala harris tana neman zama mace ta farko kuma mace bakar fata ta farko sannan 'yar asalin yankin asiya ta farko da ta ta shiga fadar white house a ranar talata jirage marasa matuka na ta shawagi a sararin samaniya sannan gwanayen harbi daga boye suna ta sa ido a yin da miliyoyin amurkawa ke kada ƙuri'arsu a zaben da ya fi kowane jawo rarrabuwar kawuna a tarihi wanda ke matukar jan hankali jami'ai sun samar da matakan tsaro a rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar a ƙoƙarin su na tabbatar da cewa komai ya gudana cikin aminci don ƙara ƙarfafa tsaro an girke 'yan sanda da dama akan tituna a faɗin ƙasar an ta rufe harkokin kasuwanci a yankunan da ke kusa da fadar white house tare da ɗaukar matakan tsaro yayin da ake taka tsantsan cikin fargabar barkewar rikici a ranar zaben da kuma kwanaki masu zuwa masu zaben dai a amurka za su yanke hukunci ne kan zaben da kan iya sa kamala harris ta zamo shugabar amurka mace ta farko a tarihi ko kuma ya baiwa donald trump damar yin kome abin da kuma ke razana duniya a da aka buɗe rumfanin zaɓe a faɗin amurka a ranar zaben yar takarar jam'iyyar democrat mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris mai shekaru 60 da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump mai shekaru 78 sun yi kankankan a takarar shugaban amurka mafi rashin tabbas a zamanin da muke ciki abokan hamayyar sun shafe ranakun ƙarshe na yakin neman zaben su suna ƙoƙarin yi wa magoya bayan su ƙaimi domin su fito su yi zaɓe tare da ƙoƙarin shawo kan duk mai niyyar zaben da bai yanke ɗan takarar da zai jefa makura'a ba a jihohin raba gardamar da ake sa ran za su sauya alƙalumman zaben za a shafe kwanaki kafin sanin sakamakon ƙarshe idan har aka yi kankankan kamar yadda zaben ke nunawa inda yake ƙara zaman ɗarɗar a ƙasar da ke fama da rarrabuwar kanu a shekarar 2020 trump ya ƙi yarda da shan kayi kuma ya ingiza magoya bayansa suka kai farmaki suka mame majalisa lokacin da majalisar ke taro domin tabbatar da nasarar joe biden zaben na bana ya zo ne a lokacin da siyasar duniya ta yi tsami dangane da yakin ukraine da na gabas ta tsakiya gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba biden da harris tana baiwa ukraine goyon baya marar iyaka yayin da a gabas ta tsakiya suka yi watsi da ta'asar da isra'ila ke yi wa falastinawa goyon bayan da gwamnatin amurka ke baiwa isra'ila kan duk wata irin ta'asa da take aikatawa ba wai wani sabon abu ne ba wanda zai sauya daga wani shugaba ba a cewar wani rahoto a baya-bayan nan da cibiyar watson mai kula da harkokin kasa da kasa da al'amuran jama'a ta jami'ar brown ta yi biden da harris sun ba da taimakon dala biliyan goma sha bakwai da dugu tara ga isra'ila tun daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da uku gwamnatin amurka ƙarƙashin biden da harris ta baiwa gwamnatin isra'ila makamai da aka yi amfani da su wajen kashe fararen hula a gaza da lebanon tare da lalata ababen more rayuwa a gefe guda kuma donald trump wanda aka sani da kusanci sosai da gwamnatin isra'ila musamman a lokacin mulkinsa na baya daga shekarar 2017 zuwa shekarar 2021 a wani taro a ranar 7 ga watan Oktoba na shekarar 2024 yayin cika shekara guda da fara yakin Gaza, Trump ya bayyana kansa a matsayin mala'ika mai kare gwamnatin Tel Aviv. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 6 ga watan Nuwamban shekara ta 2024 wanda ya daidai da hudu ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 164 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan Nuwamban shekara ta 1860. Abraham Lincoln wanda yake adawa da bautar da mutane a kasar Amurka ya zama shugaban kasar ta Amurka. a lokacin shugabancin sani dai kasar ta shiga cikin yakin ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin cewa an daina bautar da mutane a amurka tun kafin ya zama shugaban kasa amma shekara ta 1865 wani mai adawa da tsari na yin watsi da bautar da mutane a kasar amurkan ya kashe shi har lahira masu saurare ko kun san cewa shekaru 211 da suka gabata a ranar irin ta yau shida ga watan nuwamban shekara ta 1813 gwarzon kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin kasarsa venezuela daga mulkin mallaka na turawan spain simon bolivar ya yaƙi sojojin mulkin mallaka na spain da adadin mayakansa da su wuce 6,500 ba yayin da sojojin turawan spain adadinsu ya haura uku amma da ƙarshe bolivar ya samu nasara a kansu kuma ya fatattake su daga kasar venezuela inda al'ummar kasar suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka wa al'ummomi daban-daban a kasashen yankin latin amurka wajen fatattakar turawa 'yan mulkin mallaka inda ya dawo wa al'ummomin kasashen yankin da dama da 'yancin kansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin juhalin musulunci a kasar iran ma'aikatan gidajen rediyo da talabijin na kasar sun fara wani yajin aiki domin nuna rashin amincewarsu da zaluncin sarakunan kasar bayan fara yajin aikin ne jami'an tsaron sarki sha suka kai samame akan wasu kamfanonin jaridu inda suka kama wasu ma'aikata na waɗannan kamfanoni sai dai hakan ya sa manya-manyan jaridu na kasar iran suka kasa buga jaridunsu amma duk da haka wannan bai kai gurin mutane ba wajen ci gaba da mai so har zuwa samun nasarar juyin hali. masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata rana irin ta yau 6 ga watan nuwamban shekara ta 1990 aka kashe mir david kahin ɗaya daga cikin malaman yahudawan sahiyoniya masu tsaurar ra'ayi a birnin new york na ƙasar amurka an haife shi a wannan birni a shekara ta 1932 kuma ya shafe wani lokaci a gidan yari saboda aikata laifuka kamar fashi da fyaɗe da makamantansu daga nan ne sai kahin ya koma bin a sa hanyoyin ci gadan gadan har ya kai ga ya fito a matsayin malami mai tsatsauran ra'ayi na aƙidar sahiyuniya a shekara ta 1968 ya kafa ƙungiyar da ake kira da ƙungiyar kare yahudawa wadda aka fi sani da palace a ƙasar amurka waɗanda mambobinta 'yan sahiyuniya ne zalla masu tsatsauran ra'ayi da horar da sojojin sa kai domin aiwatar da ayyukan ta'addanci 'yan sandan ƙasar amurka sun kama wasu daga cikinsu har shi kan sa kahin saboda ayyukan suna ta'addanci a fadin ƙasar bayan shekaru uku ya tafi palestino da yahudawa suka mamaye kuma ya sami damar zama mamba a majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila wato kenneset tsananin ra'ayi da halayen kahin mai tsatsauran ra'ayin gaske ya tilasta wa 'yan sandan sahiyoniya kama shi hatta a cikin haramtaccen kasar isra'ilan kahin ya buƙaci a kori dukkanin falastinawa daga ƙasarsu har ma yana cewa zai ƙarfafa kai hare-haren bama-bamai a cikin masallacin kudus bai alfarma a cikin watan nuwamban shekara ta 1990 kahin ya gabatar da wani jawabi aksar mahalarta wurin da yahudawan sahiyoniya ne na orthodox daga yankin brooklyn na kasar amurka inda ya gargaɗi yahudawan ƙasar amurkan da su hijira zuwa isra'ila tun kafin lokaci ƙure masu a yanda jama'a suka taru a kusa da kahin a wani babban ɗakin lacca wanda yake unguwar midtown wani mutum mai suna el sayed nusair haifafen ƙasar amurka ɗan asalin ƙasar masar ya kashe shi lahira da farko dai an tuhume shi amma kotu ta wanke shirga laifin da ake zargin sa na kisan kai daga baya kuma wata kotun kasar amurka ta ce ta sami annusayar da laifin kisan kai saboda hannu a wani harin bam da aka kai a cibiyar kasuwanci ta duniya a shekara ta 1993 masu gabatar da kara sun samu damar sake gurfanar da a akan kisan kai saboda tuhumar da gwamnatin tarayya ta yi masa na cewa ya haɗa kai da wasu makasa wanda kuma ake kallon hakan a matsayin wani bangare na hada baki da wasu domin su aikatar da ayyuka na ta'addanci da kuma hakan ne yasa aka yanke masa hukuncin ɗaura rai da rai a gidan kasan amurka Africa a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar Sudan bayan ɓallewar wani daga cikin kwamandojin rundunar kai ɗaukin gaggawa da komawarsa cikin ɓangaren sojojin gwamnati. za mu ji tasirin hakan akan bangarorin biyu masu fada da juna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana rikicin ƙasar sudan da jayayya a tsakanin sojojin ƙasar da kuma rundunar ɗaukin gaggawa ya ɗauki wani sabon salo a tsakiyar watan afrilu na shekara ta 2023 wannan rikicin shine ya jefa kasar cikin yakin basasa da zubar da jinin 'yan ƙasa ɗaya daga wancan lokacin zuwa yanzu an kashe dubban mutane yayin da wasu dubban mutanen suka jikata bugu da ƙari wasu miliyoyin mutanen ƙasar na sudan sun zama 'yan gudun hijira bayan da yaƙi ya ci garuruwansu da unguwanninsu hamma da gidajensu a hakikanin gaskiya barnar da wannan yakin ya yi wa sudan ba za a iya sanin hakikaninta ba sai nan gaba shekara ɗaya ta shuɗe tun daga ɓarkewar wancan yakin har zuwa yanzu babu wani ɓangare a tsakanin masu faɗa da juna da ya sami galaba ta yankan wuƙa kan abokinsa na gaba. sai da yi wani abu mai jan hankali ya faru a ranar ashirin ga watan oktoba inda ɗaya daga cikin kwamandojin rundunar ɗaukin gaggawa abu aqila muhammad ahmad kikal ya balle ya koma cikin rundunar sojan ƙasar ballewar wannan kwamandan shine irinsa na farko daga rundunar gaggawa zuwa cikin sojojin gwamnati kakakin sojan gwamnatin sudan nabil abdullah ya bayyana cewa bayan da ya gano karyar da take tattare da 'yan tawaye kwamanda abu akila tare da sojojin da suke karkashinsa sun fice daga cikin 'yan tawayen sun koma wajen kare manufofin ƙasarsu kakakin gwamnatin ya ƙara da cewa sojoji suna maraba da wannan yankurin wanda yake cike da jarumta kuma kofar rundunar sojan ƙasar akwai da wushe tana a buɗe domin marabu da duk wanda ya koma ɓangaren ƙasa da yi mata hidima hakanan kuma kakakin sojan na sudan ya jaddada cewa har yanzu afuwar da kwamandan sojan ƙasar abdulfattah burhan ya ga duk wanda ya dawo wurin gwamnati tana nan a buɗe kuma kowane soja zai iya kai kansa wajen barikin soja mafi kusa a inda yake domin ya mika kansa kikal ya taɓa jagorantar rundunar garkuwar sudan wacce aka fata a shekara ta 2022 a yankin wilayatul jazira wacce take da mutane fiye da dubu talatin da biyar ya kuma haɗe da rundunar ɗaukin gaggawa ne a watan oktoba na shekara ta 2023 ya kuma jagoranci rundunarta a wannan yankin na jazira a wancan lokacin ya bayyana cewa abin da rundunarsa take son yi shine samar da daidaito mai muhimmanci a cikin ƙasar ta sudan bayan da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar juba ta zaman lafiya a tsakanin khartoum da kuma ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur kwamanda kakal ya bayyana cewa ba a yi wa jihohin arewacin sudan adalci ba hakanan kuma jihohin da suke a gabashi da tsakiyar ƙasar tun a cikin watan disamba na shekara ta 2023 rundunar kikar ta shimfiɗa ikonta a cikin yankin jazira da ke kusa da khartoum daga kudancinta daga cikin su da akwai babban birnin yankin wad madani da suka kwace iko da shi tabbas ɓallewar da kikar yayi za ta haifar da baya da ƙura a cikin yadda yakin basasa ƙasar yake tafiya a tashin farko wannan ɓallewar tana a matsayin koma baya ne ga rundunar kai ɗaukin gaggawa sannan kuma nasara ce ga sojoji da suka yawaita kai farmaki da kuma samun galaba a watannin bayan nan hakanan kuma yana ƙara wa sojoji na sudan farin jini a tsakanin al'ummar ƙasar ɓallewar kikan ba abu ne mai sauƙi ba rahotanni sun ambaci cewa da akwai tattaunawa da aka rika yi ta sirri ta tsawon watanni biyu a tsakanin ɓangarorin biyu gabanin sanar da ɓallewar tashi abinda hakan yake nufi shine cewa sojojin ƙasar ta sudan sun fara sauya salon yaƙi ta yadda yanzu suke yin kutse cikin rundunar ɗaukin gaggawa da suke yi wa kallon 'yan tawaye saboda jawo hankalin wasu daga cikin kwamandojinta su dawo ɓangarensu duk da cewa rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta ƙasƙantar da ɓallewar kikal sai dai hakan baya kore muhimmancinsa saboda ɗaya daga cikin kwamandoji ne wanda ya taka rawa a cikinta tare da cewa a zahiri sojojin ƙasar sun sami nasara a wannan batu sai dai hakan baya nufin cewa kishin ƙasa ne ingiza kikal ya shelanta ɓallewa ya dawo ɓangaren sojojin gwamnati lamari ne da ya kama da kasuwanci da kulle yarjejeniya ta maslaha da moriyar yadda shi kanshi zai samu domin ya cimma matsaya da gwamnati cewa ba za a tuhume shi da laifukan yakin da rundunarsa ta tafka ba kuma tabbas a lokacin zamansa a jazira sun tafka laifukan yaƙi ko kuma a yi wa rundunar tashi mu'amala ta 'yan tawaye yana kuma son a shigar da yankin da ya fito wato mahaifarsa a cikin yankunan da za a raya saboda haka a nan kikal ya cimma wasu manufofi masu yawa na ƙashin kansa da kuma yankinsa sai dai kuma ƙulla wannan irin yarjejeniyar da hukuma yana a matsayin wani bom ne mai agogo domin kuwa al'ummar ƙasar suna son a yi masa shari'a akan laifukan yakin da ya tafka idan kuwa har ba a yi abin da al'umma suke so ba to za a iya samun masu yin zanga-zanga da fushi maimakon a ce gwamnati ta amfana da komawar kekar cikinta sai ya zamana ta rasa goyon bayan al'ummar kasar abu na gaba mai muhimmanci shine cewa komawar kekar bangaren gwamnati baya nufin cewa an kawo ƙarshen yakin da ake yi ko an murƙushe rundunar kai ɗaukin gaggawa da akwai tsoma bakin ƙasashen yanki da kuma na nesa a cikin yakin ƙasar ta sudan a dalilin haka kawo ƙarshen yakin sudan yana buƙatuwa da sauye-sauye masu yawa ba wai ɓallewar wani kwamanda kaɗai ba ƙasashe uku da suke makwabtaka da sudan sun sauya jagororinsu na tsaro da su ne sudan ta kudu chadi da kuma wato masar kuma duk da cewa batu ne na cikin gida wato rikicin sudan din amma ba zai rasa tasiri na waje ba an waye gari kowane bangare daga cikin masu fada da juna a sudan yana dogaro da waje wajen samun taimako na siyasa da kuma makamai duk da cewa al'ummar sudan da aka jefa su a cikin tsaka mai wuya suna ganin laifukan yakin da rundunar kai daukin gaggawa take tafkawa da hakan ya sa su fifita sojojin kasar a kanta ba domin suna son mulkin soja ba domin su ne suka rika fitowa kan tituna suna yin jerin gwano da zanga-zanga da zaman dirshin da nuna ƙin amincewa da ci gaba da mulkin soja suna son ganin an mayar da akalan mulki zuwa ga hula hanyoyin warware matsalolin sudan ba cikin gida kadai za a lalubo su ba suna da bukatuwa da samun wasu hanyoyi daga waje musamman kasashen da suke tsoma baki a harkokin cikin gidan wannan kasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fatan za ku ziyarci shafinmu na intanet www.hausatv.com makasance cikin koshin lafiya. thank you Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyin ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Jamforiyar Musulunci Iran. sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina a game da harharen ta'addanci da sojojin kasar isra'ila suka kai wa kasar iran hakika abin tar da allah wadai ne kuma abun damuwa ne ya kamata kasashen duniya da suke goya wa kasar isra'ila baya tana kai hare-haren ta'addanci su gane duniya tana kallon su akan abubuwan da suke yi saboda haka ya kamata su gaggauta dakatar da irin waɗannan goyon baya da suke baiwa ƙasar isra'ila tana kai hare-hare a kan ƙasashen musulmi a yankin gabas ta tsakiya na gode sashen hausa na rediyon jamhuri a musulunci iran sunana kwamara tiliyasu da dikawa mamba kungiyar matasan afirka daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya h mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da ɗan uwa Malam Sha'ibu Haruna Garas da ke nan Garas yankin Madarufa a jihar Maradi. Malam Hassan Barka muna lafiya ina gaida kowa da kowa ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran. E zan amfani da wannan dama domin mu gode wa Allah ta'ala maɗaukacin sarki da ya ba jamhuriyar musulunci ta Iran na nasarar kakkabo hare-haren makamai wanda haramtashiyar ƙasar isra'ila ta kai a iran kuma wannan nasara da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu nasara ce irin wadda allah ta'ala ya ba annabi musa yadda sanda annabi musa ta rika haɗiye mashizan matsafa na fir'auna to mun ga yanda jamhuriyar musulunci ta iran ta yi ta kakkaɓe makaman wato maƙiya wannan abun alfahari ne abun godiya ne ta a wurin Allah ta'ala maɗaukakin sarki Allah ya ƙara ja zamani jamhuriyar musulunci ta Iran Allah ya ƙara mana waɗansu ƙasashe na musulmi wanda za su zama tamkar jamhuriyar musulunci ta Iran yadda al'ummar musulmi su ma za su zama masu ƙarfi muna maku fatan alheri muna jinjina maku sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarim dan katsarin Maradi. Eh da farko ina gaida ko ina jinjina maku bisa aikin da kuke yi da kuma dama da kuke ba muna gayan ra'ayoyinmu to a wannan karo ina so yi ɗaukaci ne in ɗan yi tsokaci a kan abin da ya faru na daga har haren da wayannan lalatacin malalata suka kai ma iran eh ya kamata dukkan musulmi idan dai musulmin na Allah ne Allah yake bauta ma kuma ya tabbatar da cewa wannan yaƙi da ake da Iran da sauran wayannan kasashen kafiran a'a musulunci ne fa da kafirci ma dama Iran ta samu nasara akan wannan to wallahi musulunci ne na duniya gaba ɗaya samu nasara kuma idan ya zanto Iran ta faɗi to musulmi hasi ta kansu kuma musulunci ne gaba ɗaya faɗi to kuma insha Allah da izinin Allah Iran ita Allah zai ba nasara mu gaba ɗaya Allah zai ba nasara insha Allah muna taya Iran addu'a ubangiji ubangiji Allah ya bata kariya Allah ya bata nasara Allah ya karfafe ta ubangiji Allah yanda ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasarori a yakin da ya da kafirai ya Allah irin wannan nasara Allah ubangiji ya ba irin ita alkawali da Allah ya cikin alkur'ani ya ce wa kana haƙan alaina nasarar muminina to ubangiji Allah ya kawo wannan taimakon ga Iran ubangiji Allah ya ba da irin wannan taimakon Allah ya karfafe ku Iran Allah ya karfafe ku Iraniyawa da mutanen Libanan da dukkan wasu masu taimakon musulunci masu kaunar ainihin musulunci Allah ubangiji ya taimake su baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muryoyi masu sauraren wannan tasha mai albarka ta jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku gaisuwa da fatan alkhairi sunana Dr. Muhammadu isa mai sharhi akan abin da danganci gabas ta tsakiya muna matukar jin daɗi akan abin da iran take yi da sarwan jabohohi masu ƙoƙari su hana ma amurka da haramtakiyar ƙasa wadda an kafa akan zalunci a cikin ƙasar palestine daga yatsa kuma muna isar da saƙon 'yan uwa da yawa masu tambaya me yasa su iran ba sa ƙoƙari su ma in za su kai ma isra'ila hari shi shafi har da talakawansu sai suna keɓanci wurare da sojojin haramtacciyar ƙasa suke ko wasu kayansu na more rayuwa kaɗai suke kai hare-hare ba su kai musu hare-hare irin na mai eh, kan mai uwa da wabi yadda su in sun ka tashi ba sa barin komi yadda suke kai hare-hare tare kasashen musulmai su kashe sojoji in sun ka samu sa'a su kashe hararen hula su kashe mata su kashe yara su kashe bisashe su kashe gonaki allah subhanahu wa ta'ala ya wargaje wannan taronsu da isra'ila da 'yan kan zaginta, duk masu goya mai isra'ila baya allah ya tona asirinsu allah ya kumyata su ya walakaitar da su allah ya tsare muna hawayen musulmi waɗanda kullum suke zubar da hawayen mutane da jininsu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da muryoyin masu sauraron radiyar kasar iran radiyar musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska tun daga nan sasun burum a cikin jihar ta magaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun shigo wani hili ne domin yajinta yan uwanmu musamman ma yan najeriya duba da cewar sun shafe kwanaki ba tare da sun ga hasken wuta ba a yankunan su to muna fata hukumar rarraba wutar nepa ta najeriya ka duba kokin wanka mutane domin da cewar wutan nan sai da ita ne za a samu ruwa na shashi kuma ruwa eh, gaskiya shine ma za a ce gimshikin rayuwar dan adam kuma ni abin da ke ban mamaki sai a ce kudu ana samun wuta kuma sai ka an ce yamma maso arewa babu wuta a najeriya to wanga abu shi ke dar mu to dai allah sa dai wanga abu a samu masalashi domin su ma yan arewa su shaƙi iskar yanci sunana sani dawo alaska nan cikin garin tsatsun burma cikin jihar da mu shahuri. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Farko dai na Ibrahim Shushana wanda ke garin gidan jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan radiyon Iran. Yau zan ba da goyon ba kan ƙasar Iran da take nuna ma sauran ɗaiɗaikun ƙasashe na musulunci ita ce wadda take jin e eh, bakin cikin abin da ake ma ƙasar palestina wadda ce ƙasar isra'ila suke kai masu faramaki ba dare ba rana hal yanzu kuma gashi a takaice yanzu sun komo suna bugun ƙasar iran to allah subhanahu ka kare mana wannan ƙasa ta iran kuma allah ka ɗaukaka musulunci ka kare kafirci duk inda musulmi suke mana kira gare su su duk ga addu'a kan allah subhanahu ya ba musulmi rinjaye duk inda suke allah ya kare kafirci da masoya kafirci mun sha jaddadawa cewa wannan abubuwan ana yi ma musulunci ne zagon ƙasa shi in ba musulunci bane ake ma wannan makircin mu hana akwai kasashen da ba na musulmi ba su ba abubuwan su sai kasashen musulmi ake madauke ɗaya daidai ba jama'a ya ku musulmi shin ina kuke so ku ji kanmu ina muke son mu sa kanmu san ake kwata-kwata sai yahuda sun karar da mu muna ji muna gani allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci ka karya kafirci da masoya kafirci kuna tare da ibrahim shushana wanda ke garin kasagi jamhuriyar nijar ji hamara da hassan barka ina maka fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyi masu sauraron wannan tasha mai albarka ta jamhuriyar musulunci ta iran ina muku gaisuwa da fatan alkhairi sunana dr muhammadu isa mai sharhi akan abin da danganci gabas ta tsakiya muna matukar jin daɗi akan abin da iran take yi da sarwan jabohohi masu ƙoƙari su hana ma amurka da haramtacciyar ƙasa wadda an ka kafa akan zalunci a cikin ƙasar palestine daga yatsa kuma muna isar da saƙon 'yan uwa da yawa masu tambaya me yasa su iran ba sa ƙoƙari su ma in za su kai ma isra'ila hari shi shafi hadda talakawansu sai suna keɓanci wurare da sojojin haramtacciyar ƙasa suke ko wasu kayansu na muri rayuwa kaɗai suke kai hare-hare ba su kai musu hare-hare irin na mai eh, kan mai uwa da wabi yadda su in sun ka tashi ba sa barin komi yadda suke kai hare-hare kasashen musulmai su kashe sojoji in sun ka samu sa'a su kashe hararen hula su kashe mata su kashe yara su kashe bisashe su kashe gonaki allah subhanahu wa ta'ala ya wargaje wannan taron su da isra'ila da 'yan kanzaginta duk masu goya mai isra'ila baya allah ya tona asirinsu allah ya kumyata su ya walakaitar da su allah ya sare muna hawayen musulmi waɗanda kullum suke zubar da hawayen mutane da jininsu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a wannan gida mai albarka ina kowa da kowa fatan kairin mai magana muhammad kabiru daga nan birnin lagos to ina kowa da kowa fatan alkhairi mu ci gaba da yin addu'a da akan wayannan makiya in Allah ya da musulunci yana samun nasara kuma muna ta addu'o'i Allah ya ba su nasara da ci gaba da ba su nasara sannan mu rabu da bambance bambance ra'ayoyin wato wasu malamanmu da suke kushe wannan abubuwa da su yanke wasu kasan suna ɓadda mu to ya kamata mu waye mu kwantar da mu fita daga wannan masifa da wasu malamai suka samu a cikin wannan duk musulmi musulmi ne kuma mu ci gaba da yi musu addu'a muna musu fatan akai da fatan nasara kuma duk wasu malamai da suka fito suna kushe menene menene ya kamata mu wayar da kanmu su malaman nan su suke ta mu wasu daga cikin mu suke samu a cikin wahala da matsaloli har wani ke ganin ma wato idan an kashe wani musulmi dan uwansa gani yake ba komai ba har ma yana goyon bayan wato wani ba yahude fiye da musulmi dan uwansa wanda yake kalmar la ilaha illallah kalmar shahada wanda ita ce ainihin musulunci duk wanda ya faɗe ta musulmi ne to ana nan ana ta gura kawun kanmu da menene menene ya kamata mu waye mu fitar da wannan masifa da wasu mutane suka samu a ciki ina da kowa da kowa fatan alheri Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim ya wanki hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Neja wannan gidan rediyo mai albarka na jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi musamman babban jagora hassan barka to hakikanin gaskiya a kowane lokaci muna ƙara dagewa da addu'a bisa ga idanun waɗannan kafuran yahudu da nasara da kuma wasu munafukai daga cikin yan uwanmu masu munafuntar musulunci a duniya to jamhuriyar musulunci jamhuriya ce ta ainihin jamhuriyar musulunci ta iran wato ainihin garkuwa ce a musulunci a duniya da fatan ubangiji Allah ya kara ɗaukaka Allah ya kara kaskanta kafirci da kafiran duniya Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Reja. Assalamu alaikum shasa Hausa na da ta ne muku magana Yakubu Ushu daga birnin agnes to muna samu tsokaci dangance da balan da aka ba da wasan kwallon kafa eh, wanda aka ba eh, wani dan kwallon kafa to muna gane wacin da sarin gaba su kamar ba su kamar mutum ko ina ba kafata ba dauke ta komai ba kenan ya kamata ba kafata yi zuciya a ba kabalan duka lafiya ta nasarin ga a bata lafiya bambanci ya riga ya yawa bayan ta musulunci suna dankalin mata musulunci to har kuje shaitanci ma ba su samu kenan ya kamata ba fata ta yi kokari ta gane ta ba kanta lafiya duk ya kamata a yi zanga-zanga a fita harkar balan duka ta ta su balan duka mu komi ta mata afirka mu kur eh wannan na ne a tashi lafiya to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na agada suke cewa bisalam a huta lafiya. Bye. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشع عصار متريم بتدر شل חמישה عصار נקודה يعني مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 15,445 13,740 קילו הרץ. ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת bars today www.awr.ir he دوار ها الکترونیش کل دوید ایران اتسان جیمیل دات کام انو نمتسئیم گم برشتوت ها خفرتیوت به اینستاگرام پارس تو دی هبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کل دوید ایران כאן כל איראן מטהרן, אנחנו מתחילים את השידור שלנו היום שלישי, חמישה בנובמבר 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, את החדשות ואת הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ישראל החלה ביישום תוכנית המצור וההרעבה של האלוף במילואים גיורא איילנד, המוכרת גם בשם תוכנית האלופים. לפני כיותר משבועיים החל צבא לפעול באזור ג'באליה בצפון רצועת עזה. הפעולה הוצגה כניסיון לפגוע בתשתיות הצבאיות שתנועת חמאס הצליחה לשקם. אולם תושבי ג'באליה, בכירים במערכת הביטחון והקהילה הבינלאומית, מסרו שישראל למעשה החלה ביישום תוכניתו הפושעת של איילנד. אין לטעות, תוכנית איילנד היא פשע מלחמה ומנוגדת להחלטת מועצת הביטחון של האו"ם 2334, הקובעת כי אין לתפוס קרקע תוך שימוש בכוח, כלומר בפעולה מלחמתית. לפי תוכנית איילנד, על ישראל לפנות את כל תושבי צפון רצועת עזה לאזורים הומניטריים בדרום הרצועה, ומי שיבחר להישאר يخشف لها فائل خماس ويهيا